daga shugabannin zanfo daga karfe tara da rabi na dare ba sa son ganin kowanne yaro a bakin hanyar nan. Duk da ɗaukar matakin yajin aiki na wuni ɗaya da kasuwar canjin ta yi don barranta da hannu a tashin farashi, akan bai hana ƙarin matakai masu tsauri kan 'yan canjin ba. Alhaji Sani Imam dan masanin dogon daji da ke cikin waɗanda aka soke musu lasisi ya ce ya cika ka'idojin da suka dace amma bai tsira daga jirar mikiyar babban bankin ba. List ɗin da aka fitar na wajen mutum dubu hudu da ɗari ɗaya da saba'in da uku wanda aka ce an soke lasin su. To yanzu haka ne a iyakar gani na da na akwai kusan mutum fiye da arba'in ma waɗanda yake an maimaita sunansu. Duk wanda ya duba wannan list da aka turo zai ga wannan kuskure da na yi magana. To abin mamaki shine ita central bank da take nuna cewa ita ai ta tantance ta tsara abin da ya kamata bai kamata a same ta da wa'annan kurare ba saboda haka wannan abu da central bank ta ya kamata ta tsaya ta yi nazari ta sake ta duba saboda ni na san da cewa akwai mutane da yawa waɗanda suka cika ka'idodi suka bi ka'idodin da. gwamnatin eh, babban banki ne na yi amma kuma gashi sunan su bai fito ba shugaban kungiyar kasuwar canji ta Abuja Alhaji Abdullahi Abubakar Dauran ya ce suna biyayya ga matakan gwamnati amma ba su da hannu ko kaɗan a tashin farashin yana mai cewa koya kasuwa ta yi za su iya cin riba. Elki kaya ka tuna yanzu da ina da naira ta miliyan goma sha biyar. Da in ni zo kasuwan nan ta canji ni ganin na kai na samu wuri na wuce tsara. Ina da riƙe samun dala dubu arba'in. yau dubu goma kawai zan iya sayi jari na ya lalace kuma babu riba da nake samu dan canji bai aji dala masu aji dala sun sani shi kuma shugaban yan arewa mazauna kudu ambasada musa sa'idu ya ce ba batun canjin kuɗi ne ya jefa najeriya cikin tsada ba hakan na da nasaba ne da jirgin bashin da gwamnatin tinubu ta gada bashi da dama cinsa da dadi amma biya shine matsala yanzu lokaci yi na biyan bashi waɗanda suka ba da bashi suna da kudurorin su kan su baka bashi to shi ne ya kawo wannan faɗo kuɗi kuma kasuwancin mu na shige da fice da ake tsakanin Nijar Mali da sauransu aka zo aka dade iyaka da lokacin da aka yi ranto wannan kuɗaɗen an gina refinery Port da na Ware da na Kaduna ya kaga ba a samu wannan matsaloli ba da muna da mai a nan kasan ba za mu sai da shi naira ɗari shida ɗari bakwai har ɗari tara. Gwamnan babban bankin CBN Olayemi Cardoso ya dawo da tsarin bawa 'yan canji dala don daidaita farashin saɓanin yadda tsohon gwamnan bankin Godwin Emefiele ya dakatar da hulɗa da 'yan canji da zargin suna tallafawa almundahana da ƙungiyoyin ta'addanci. Inflationary pressures are expected to decline in 2024 due to the CBN's inflation targeting policy, which aims to rein in inflation to 21.4%. Cardoso ya alwashin ɗaukar matakan rage tashin farashi da yanzu yake fiye da kashi 29 cikin 100 a Najeriya zuwa kashi 21.4. Nasura da Maili Kaya, Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.